daga cikin malaman da aka gayyata taron sai kaga an sa malam sani haya daga ofishin daga akawun din wa wallahi ka je ka tuba Allah zai karba siyan ka yan kadan ne ba su yi wani yawa ba in ka kwatanta da tsiyan mutanen da dukkan ku muna son kuwa ina yabo gare ka ya Allah sarki ya tabbata gare ka ban yi son yabe ka kamar da kai ba kanka ba ina salati da sallama shugaban halittu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya ba haka yan uwa masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da saduwa a wannan lokaci yaushe tunubu yake da lokacin da zai zauna duk malaman da aka tara malami 130 Abuja ni dai dama ban je ba bana ciki dan kar ma kace ce ni ma na rungumo kayan ne to ban ma je ba eh sai aka zo kawai sai aka zauna aka yi editing sai ka ga an sa fantami tunubu miliyan sha shida tare da fanta mu bai daga cikin malaman da aka gayyata tare sai kaga an sa malam sani haya daga ofishin daga akawun wa. saboda mugun bakin jahilci na mutane wai tunubu ne zai zauna daga akawun ɗin shi wai yana ma wa'annan malaman wa transfer miliyan sha shida shida don allah fa kuma wai abin mamaki sai ka ji wani to sai da ta kai garin wannan editin din hashe ibrahim inyas shi ma yana lahira sai da wani editin cewa shi ma an tura mai miliyan sha shida ko mai zai da ita a can wallahu alam eh? abin da ya sa muke cewa kakkuyi abu a hankali kun ga wannan yana daga cikin abin da aka ɓoye allah ya fito da shi ɗaya kenan na biyu a nan jihar kaduna duk wanda yake dan jihar kaduna ne ya sani lokacin da aka fara maganan shari'a ni daga cikin waɗanda duk abin da aka yi har majalisa akan maganan shari'a an yi da aka zo tsakaninku da Allah sai da aka yi bayani ga 'yan jihar nan aka ce shari'an nan musulmi ta shafa ba ta shafi wanda ba musulmi ba an ɗauki lokaci ana wannan bayanin ko ba ɗauka ba kuna nan wasu mutane suka fito garin nan suka ce sun zo za su yi zanga-zanga ta ba su yadda da shari'a ba tsakaninku da Allah zanga-zanga ba juyawa ta yi ta zama rigima ba lokacin da suka fito zanga-zanga ashe ma asali ya nuna ajandar su ba zanga-zanga suka fito yi ba mai suka fito yi wannan abin dan Allah mutum nawa ya ci mutum nawa ya ci sannan kuma aka zo a 2011 lokacin da aka zo maganin siyasa ba 'yan siyasa 'yan zanga-zanga daga gida zanga-zanga suka fara ba daga nan suka fara bin gidajen 'yan siyasa suna ba? daga nan zanga-zanga ta juyi a wasu yankunan ta koma rigima ta addini irin su zankuwa da wasu gurare ko bata koma ba ba nan aka ɗibo 'yan gudun hijira aka kawo su idp nan kaji kam aka aje su ba kuma me ya haifar da wannan rigimar daga sunan zanga-zanga ne amma wasu ba daidai ba a harkar zaɓe daga nan sai ta koma ta durkice ta zama ta addini abin ya koma rigima dawo a nan kasan ne za a ce an zagi annabi sai mutane su fito da sunan zanga-zangar ba su yadda da taɓa mutuncin manzan Allah ai za ka ga a zahiri ai ba wanda ya kamata a kare in an taɓa shi sama da wa kimar duk abin da ke duniya wanda ke da alaƙa da na rayuwa mu bai kai kirma manzan Allah a gurinmu ba to amma a kimar a zanga-zanga da suran an taba annabi dala ana fitowa a sace kayan mutane ko bayi eh? sannan dawo a kwana-kwanan na ai kun ga karatuttukan da muka yi ta yi a suleja da wasu gurare kun ga yadda da an ga mota har a nan kaduna da kayan abinci akwai randa mota fa wasu daga masallacin juma'a suka fito ka ga mutum ga dadduma ya fito daga masallacin jima ga buhun shinkafa mutane ya runguma ko su taliya ta mutane a kan tirela ya ɗiba ya yi gaba 'yan kasuwa banda gwamnati don allah kun ga 'yan kasuwa suna goyon bayan cewa zanga-zanga yanzu cikin bayanan fada nake ji a unguwata tunda ni kowa ya sani a cikin mutane nake a geto area nake mm, akwai waɗanda fa yanzu sun tsara cewa in an fita zanga-zangar nan wani ba zai dawo sai da keke nafif fa keke nafif shi ya riga ya tagitin din shagon da eh, ya yi setin da an fita to nan zai yi in Allah ya da sabon keke nafif zai dawo saboda Allah so wannan shine abin da kawai ake hangowa ake cewa kada a yi saboda dan wasu gurare amincin da ake da shi inda za a haɗu ma a yi sallan nan a watsi a yi karatu a watsi wala yana iya zuwa a je abin a janyo abinda wannan amincin ma a haɗu a masallaci za a rasa kowa ya kama gaban shi saboda haka mu wannan abin da ka ji shine matsayin mu yadda annabi ya faɗa ya ce a yi haƙuri muna ce ma mutane a yi haƙuri yawa a ci gaba da yin addu'a sannan mu kanmu mu dawo mu gyara iya abin da za mu gyara mu canja shi Allah ba zai canja ba sai mun canza an ko mutane Allah ne zai bi su su ba su bi shi ba to na ga yadda za a yi wannan shine abu na ƙarshe kaga ga wannan littafin aljami'u fi mutunil aqidati wat tauhid ya hada matani guda ɗari da ainihin wato bakwai na aƙida wanda ɗalibai masu karatu na sunna suna buƙatar su karanta usul na aƙidar ahli sunnati wal jama'a dan kakka zama ɗan hayaniya sai ka je ka duba ka karanta a wannan babu wannan shine tafsirin da nake faɗa jiya ba lokaci ba sai na karanto ba wannan ɓangaren 'yan ɗariƙu ya shafa su je su duba filiya da tafsir na shehu ibrahim inyas in zai musu wahala su duba ƙarƙashin lahil makaru jami'a ayar su duba a mujalladi na ainihin wato uku a shafi na 231 shi ma ya faɗi kwatankwacin irin wannan maganar da muke faɗa cewa yana daga cikin fitina mutane a ziga su su yi wa gwamnati bore ko da shugabannin azzalimai ne yake cewa afdalu min alfauda wa afdalu min alittirabi wal fitan ko da shugabannin azzalimai ne yi wa musu da'a ya fi a kan azabar da rikicin da za a zo a hargitsa kasar to shi ne na ce ma dan jarida ban sani ba shi ma shi ibrahim yas kuɗi aka ba shi duk yan ɗariƙun da suka fito suka zuga mutane suka ce a zo a fito a yi zanga-zanga ko dai ba su san wannan karatun ba to yanzu mun sanar da su su ji tsoron Allah su koma su janye fatawar da suka yi ko kuma a nan gurin sun saba wa shehu ibrahim inyas ko kuma in wani ya faɗi ra'ayi saɓanin wannan kace kuɗi aka bashi to wannan kuma ba mu sani ba shi da waye yarjejeniya aka bashi ya rubuta wannan dan in irin wannan rigimar ta taso a faɗa akwai ɗaya daga cikin yan uwa malam abrahaman daga yola malam abrahaman asali karatu muna yin sani awa ɗaya to yau mun ja lokaci mun ma wuce ka'ida wajen awa ɗaya da arabi? so da Allah na so a ce yi ilka'in wasu kalmomi amma tun da gobe muna da karatun ashifa su a yi haƙuri sai gobe idan Allah ya kai mu can ma ba da dama a yi karatun ashifa sannan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu ranar juma'a akwai gamammiyar muhadara da zami a masallacin alhaji muhammad inuwa mai ingila akwai barista ishaq zizu akwai malam albanin gombe zai zo akwai malam abdulrahman azamfari zai akwai malam gida daga gombe zai zo da wasu daga cikin manyan malamai da za su halattu wannan karatu muna gayyata al'umma ranar juma'a mai zuwa in Allah ya da eh, Allah ya nuna daga tsakanin magariba zuwa illa ma wallahi da mutane za su gane ala gafarta malam musulmi da arewacin Najeriya da kudancin Najeriya da mu ne kaɗai dama wanda mun tabbatar mun yi addu'a Allah yake karba dukkan mutane a yi mobilizing ɗin al'ummar musulmi inda gaske muke cewa mun gajin inda gaske muke muna jin yunwa inda gaske muke cewa muna da insecurity a ce kowa ya zama na Allah mu ce jama'a daga kan gobe ko jibi za a fara alkanutu sai mu sanar da mutane a cikin unguwa sai mu ce kowa ya je gyara tsakaninsa da Allah ta yadda Allah in gobe addu'a Allah zai karba sai a ce kowa an ba da kwana ɗaya kwana biyu don Allah kowa ya je tuba a mutanen da akwai wanda ya kashe mutum ɗari kuma ya tuba Allah ya yafe masa kai yanzu baka kashe ko ɗan ko ko kazar wani baka kashe ba yan tsiyarka ne yan shaye shayenka ka ɗan dame mu akan wani ne tara dan wallahi ka je ka tuba Allah zai Tsiyan tsiyanka yan kaɗan ne ba su yi wani yawa ba in ka kwatanta da tsiyan mutanen da dukkan ku muna son ku wallahi ko me tsiyar da kake yi har yanzu kana da amfani je ka tuba ka zo masallaci ka shiga ɗaki ka ce wa Allah ya ubangiji na tuba matsalan nan da yake faruwa akwai gudunmawa ta a ciki saboda ka ce in an kibin ka za ka yi fushi in kuma kai fushi za mu ɗanɗana don haka muna ɗanɗanawa daga gare ka ne Allah mun tuba wannan shine abin da ni kullum nake faɗa cewa kowa ya je tuba wannan shine mataki na farko amma mu ba mu tuba mun warware ga Allah ba kuma muna jira wai Allah ya mana taya Allah zai muku ballantana wanda shi kutkuta baya so Allah ma ya shigo cikin zancen mu za mu yarda da wannan don haka idan muka tuba sai mu dawo sai mu fara yin alkanutu saboda Allah yana son zuciyar bawan da ya ce wa Allah Allah na gaza sora kai kuma sai Allah ya nuna maka zai ce la'an suran naka walau ba da in sai da Allah ya rantsa ya ce wallahi zan taimake ka nan gaba kaɗan ka jira ni annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu suka dame shi ahya min ahya arab waɗansu waɗansu tsirarun larabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara musu addu'a wallahi ba wanda annabi ga bayan yinsa ba dukkansu kafin ya bar duniya sai da Allah ya sa addinin musulunci ba wanda ya tsare masa gaba sai dai mutane su rinka tasowa ya dukulu na fi dinillahi afwaja su biyo shi har gida su zo su musulunta ba sai ya bi su ba shine ja'a nasrullahi wal fath addu'a ce don haka da kuka ji muna faɗa ɗin nan ba wai ba mu kawo solution ba ne wani ya ce mutane sun ce kar a yi zanga-zanga amma ba su gaya mana solution ba kai ne dai baka ji ba saboda in ka zo jin wa'azin kaɗan kake ji dan wanda aka yanke ne kake ji ka ji gaba ɗaya to ga solution nan ku gaya wa mutane cewa in ji Allah in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi su je su yi kar ku hana su su je su yin zaka ga yadda za a kare wallahi amma kai ka zauna a gida in baka fita ba ba abin da zai taba ka in Allah yadda waɗanda suka ce su sai sun je su je ai jiki magayi baki mafaɗi saboda haka abinda na yi ta ƙoƙari ɗazu in kira wasu daga cikin manya-manyan shugabanni ko malamai ɗazu duka ban same su ba shine in ba da wannan shawarar akan su ba da umarni akan dukkan kasar nan a ɗauki alkunutu ya zama matsayin musulmi kenan a madadin zanga-zanga haka ina sanar da wannan daga kan wannan mambarin dukkan shugabanni don allah su ji ko ban same su a waya ba don allah su ba da umarni cewa musulmi su shirya akan za a fara alkanutu lokaci kaza amma kuma a sa wa mutane wato nasihar tuba ga Allah da istighfari so da istighfari shine maganin kowace matsala Allah ya ce istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran me zai muku yursilis samaa alaikum za a samu adamuna mai albarka abinda muke nema yanzu na farko kenan mu samu abinci wa yumdidukum bi amwal Allah zai bude kofar tattalin arziki shine matsalar da muke ciki wa banina Allah zai ba ku ƴaƴa masu albarka ƴaƴa masu lafiya wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara Allah zai ƙara buɗa muku koguna ta yadda za a samu isasshen wata resources sannan kuma Allah maɗaukakin sarki zai buɗa muku hanyoyi na arziki da hanyoyi da za ku yi wace wace a duniya ku ci arzikin Allah famshu fi biha wa kullu min rizqihi ku yawo a duniya ku ci arzikin Allah abin da yake sa a ci arzikin Allah shine a kaskantar da kai gabansa a ce ka ba mu sai ya baku ta hanyar istighfari don haka ina roƙon da kuma kira ga shugabanni shugabannin ƙungiyoyin addini manya-manyan malamai na ƙasar nan don allah su fito su kira al'umman musulmi su aika wa dukkan waɗanda suke bin su babu wata ƙungiya ta addini da bata yadda da istighfari da kuma addu'a ba don dukkan musulmi a ƙasar nan su koma ga Allah a tuba zuwa ga Allah sannan a fara yin alkanutu matasa idan suka ga an fara wannan za su ce eh ashe akwai solution to za su daɗa maganan zanga-zangan nan amma in aka bar su ba su ga a masallaci an ɗauki mataki ba to su za su yi a kasuwa dama ku duk wanda bai yi sharar masallaci ba zai yi na kasuwa Allah ya kiyaye mu sharar kasuwa haka wannan shine sakona gare ku ku a nan da kuma waɗanda suke can da cewa mu koma ga Allah mu tuba ga Allah sannan mu yi addu'a wannan addu'ar da za ka yi a cikin addu'a ta alƙanutu abinda muka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine duk wanda haƙƙinsa yake hannunka Allah ya kwata maka shi kuma Allah ya fi ka sani yadda zai kwata sai kai shuru ya za a yi ba ruwanka karka faɗi yadda zai yi haƙƙinmu ya makale Allah ka kwata mana ba mu iya ba Allah ka iya mana ba mu isa ba Allah ka isan mana ku ta jan Allah ya isa a cikin alkanutu ana alkanutu ba ka iya larabcin ba kana Allah ya isa isa kuma wallahi masu kuka su yi kuka billahi lazi sai kun ga canji daga Allah ba zanga zanga za ku yi ba kai da baka koshi ba ka fito waje ka je ka cika ka je ka sha rana ka ce ka tsaya ka koma ga Allah kawai ku yi azumi ku yi sallah ku yi addu'a ku tuba ku koma ga Allah ku yi alkanutu wallahi sai Allah ya kawo canji abin da na faɗa daidai Allah ya sa mu yi aiki da shi abinda na faɗa na kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya madagam da tare ba mu dacewa duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik